Gwamnatin Jihar Katsina ta kaddamar da kwamitin da zai jagoranci jarabawar sake fasalin ɗaukar ma'aikatan S-POWER mutum dubu bakwai, tare da kwamitin da zai tantance duba ayyukan da aka yi tare da biyan haƙoƙin ma'aikata da 'yan kwangiloli a jihar Katsina. A ranar Juma'a bakwai ga watan bakwai na shekarar dubu biyu da ashirin da uku, mataimakin gwamnan jihar Katsina Honorable Faruk Lawal Jobi ya kaddamar da kwamitin a madadin gwamnan jihar Katsina Malam Dukka Umar Radda a babban ɗakin taro na ofishin mataimakin gwamnan da ke gidan gwamnatin jihar Katsina. Kwamitocin guda biyu an kaddamar da su a ƙarƙashin jagorancin shugaban shugabannin kwamitin Dr. Sabiru Dahiru da zai kula da jarrabawar S-Power da Architecta almajar Salisu wanda zai kula da tantance biyan haƙoƙin da yake gabatar da jawabinsa jim kaɗan bayan ƙaddamar da kwamitin farko wanda zai kula da jarrabawar ta S-Power Honorable Faruk Loyo Jobe ya ce. Aka ƙaddamar yau kwamiti ne da zai gudanar da jarrabawa ga waɗanda muke son mu ɗauka a matsayin malamin makaranta. Ah, a jama'ar jihar da suna masaniya cewa akwai wani program da gwamnatin right honorable aminu bello masari ta fito da ake cin asfa a ƙarƙashin wannan tsarin akwai ma'aikatan da aka ɗauka suke koyawa a makarantun firamare da sakandare adadin da aka ba su na shekara biyu ya ƙari saboda haka muka ga ya dace a masu jarabawa muga in sun cancanta a ɗauke a matsayin ma'aikata ma na dindindin ba na wucin gadi ba sannan kuma akwai wani kokari da hukumar kula da firamare su kuma wato su bai na su ɗauki ma'aikata bisa ga kuraben da suke da su na mutum 3,889 wanda aka ba ka ba mutane takarda kawai an ɗauke su aiki an samu korafe-korafe da dama cewa waɗanda suka cancanta ba ba su dama ba ko kuma ba a buɗe abin ba aka yi shi bisa ga cancanta to mai girma gwamna ya duba wannan korafe-korafe bisa ga ganin cewa ilimi ya daya daga cikin mahimman abubuwan da muka sa gaba wanda kuma muna ganin aka yi abubuwan da ya dace za a ɗora harsashi inda za a samu ilimi ingantacce don a samu ci gaban da ake bukata a wannan jihar domin haka mai kuma gwamnati ba da umarni cewa a zo a samu wasu masana da kwamitin da aka kaddamar yanzu na mutanen da aka ɗauko wakilai daga sassan da suka shafi wani al'amari domin su zo su gudanar da jaraba ga duka waɗannan mutanen da suka gama wannan program da ake cewa asfawa da waɗanda aka ba ta karkar ɗaukar aiki to yanzu su zo su cika sharaɗan da ake yi na ɗauki aiki na yin jarabawa ko muna son kwamitin nan su yi aiki su tabbatar da sun kammala aikinsu cikin sati hudu kuma su sa tsoron allah daga cikin wannan al'amari domin su nemi mutane haɗinsu ya zama da mun zaɓi mutanen da muke gani sun dace sun cancanta su yi aikin koyarwa da yake magantawa akan kwamitin da zai tantance ya duba ayyukan da aka yi tare da biyan haƙoƙin honorable faruk loyi jobe ya ce kwamiti ne wanda aka ba shi aiki na musamman domin ya duba ayyuka da aka yi da duk wani wanda ke da aiki ko kudin da ba a biya shi ba domin akwai rahoto na musamman da aka yi na kwamitin da ya yi taking over wato transition committee da ya fito da wasu abubuwan da muke so su zo su ruwa sannan wannan aiki da aka ba su ni ina da tabbacin cewa za su iya yin aikin domin chairman wannan kwamitin nan da wasu daga cikin members din nan wani yaki da su musa irin gudunmuwa da suka bada domin tabbatar da wannan gwamnati kuma mutane ne masu zaka da basira kuma masu experience a aikin da aka ba su kuma na san za su yi batun kokarin su su tabbatar da cewa sun yi adalci game da mutanen da ke da haƙƙi a kawo da kuma gare su shine su yi kokari tun da dai musu aikin su na iya shi su yi la'akari da lokacin da aka ba su domin ganin cewa sun gama aikin nan mutanen da ya kamata a biya ya zama na hasarin bisa kan lokaci Ina ba fata alheri daga cikin waɗanda suka halarci bikin ƙaddamar da kwamitocin akwai sakataren gwamnatin jihar katsina Akitakta ahmad musa giwa shugaban ma'aikata na gwamnatin jihar katsina alhaji usman isiyaku mataimakin shugaban ma'aikata na fadar gwamnatin jihar katsina barista muktar aliyu saulawa da sauran ma'aikata na ofishin mataimakin gwamnan da dai sauran al'umma ƙarshen rahoton kenan ibrahim nasir faskari mobile media group